أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكا مجياتا تبتد الله ومنجز تلقي mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar goma ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da ɗaya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ce namba talatin da tara yakubu avenue daura daga lajimar road angwari miji a kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin alƙur'ani a cikin wannan masallaci wannan shekara inda muka ɗauko suratul baqara muka kwana a jiya aya ta ɗari biyu da goma sha biyu yau da izinin Allah za mu tashi a kan aya ta ɗari biyu da goma sha uku a jerin gwanon majalisun wannan tafsiri na shekara wannan shine majalisi na goma sha biyu za mu tashi a kanan nasu ummatan wahida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى يا بعد لا بارن shirka ya shigo doron ƙasa wannan aya hadisi ya inganta daga abdullahi ɗan abbas wanda imamu muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa ya ce kana bayyana nuhin wa adam asharata ƙuruni tazaran da ke tsakanin annabi adam da annabi nuhu shekara goma da karni goma shi ke shekara dubu ɗaya duka wannan lokacin ana bautan Allah ba a taɓa shirka ba abinda kawai aka yi a doron ƙasa shine zubar da jini tsakanin ƴaƴa guda biyu na annabi adam alaihi salatu wassalam ɗan uwa ya kashe ɗan uwansa a kan mace wannan shine kaɗai laifin da ke doron ƙasa na zubar da jini to tazaran annabi adam da annabi nuhu shekara dubu ɗaya bayan annabi adam ya mutu da shekara dubu ɗaya shine Allah ya turo annabi nuhu alaihi salatu wassalam to kafin ya turo annabi nuhu akwai wasu malamai da suke karantar da al'umma su biyar wadda suwa'a ya gusa ya'uqa da nasara, mutanen nan guda biyar manya-manyan malamai ne suna karantar da mutane dukkansu sai suka mutu Shi'an sai ya ga lokaci ya yi da zai dasa bala'i guba na shirka a doron kasa. sai ya lallabo wajen mabiya wa'annan malaman ɗalibansu da siffar ɗan adam sai ya ce jama'a duk malami sai ya je wajen ɗalibansa sai ce a matsayin shawara jama'a yanzu haka za mu bar katafaren malamin ne ya tafi ba abin da za mu yi matsala da shi sai kowa ya yi shiru sai su ce to me kake gani ya kamata a yi don tunawa da malamin nan sai ya ce shi shawararsa a gina butun-butumin wannan malamin a majalisinsa idan an gina a sa mai sunansa duk lokacin da za mu yi wani abu mara kyau idan muka daga kai muka kalli malamin za mu suna, ai malam ya koya mana alkhairi sai mu bari kaga a zahiri kalma ce mai kyau ko amma a ƙasa guba yake so ya fesa wa al'umman duniya na shirka ya je wajen ɗaliban duka wa'annan malaman guda biyar kowa ya amsa shi kenan sai suka gina butun-butumin wa'annan malaman duk lokacin da mutum zai wani abu idan ya daga kai ya kalla sai ce a ah, ga akar makallawa yana kallo na Allah sarki Allah ya kan malam malam ya kasance yana ce mana kaza sai a bari kaga yanzu a zahiri an cimma manufa ko amma a baɗini akwai target da yake shi to yara sun taso suka ga manya na girmama gumakan wannan sai da ya tabbatar duk wanda aka yi ginin nan da shi baya duniya sai ya dawo wurin tattaba kunnan wa'annan mutanen da jikokinsu ya ce jama'a don Allah ba ku taso kun ga iyayenku suna girmama wa'annan gumakan ba suka ce eh sai ce ai allolinsu ne ba ku ga irin girmama wanda suke musu ba ai babu wanda ake girmamawa haka sai Allah shi ke nan wannan dalili ta aka fara bautan gunki to shi ne a wannan lokacin sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yace wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasara. sai suka ce la ta tazarunna alihatakum a alihatakum kada ku kuskura ku bar allolinku wala tazarunna waddan kada ku kyale Allah wadd wala suwa'an kada ku kyale Allah suwa'a wala yaghutha kada ku bar Allah yaghutha wa ya'uqa kuma kada ku kyale Allah ya'uqa wa nasara da kuma Allah nasara shine Allah ce wa kadi adallu kathira sun batar da mutane da to wannan ita ce ɗan ba na shirka da shedan ya fara dasawa a doron kasa tazaran annabi adam da annabi nuhu shekara dubu ɗaya saboda shi annabi adam allah a ya tsara masa zai yi shekara dubu ɗaya ne ba duniya hadisin ashabu sunan lokacin da allah ya halicci annabi adam sai ya matso tsatsan annabi adam rankata kaɗinta dukkan mu nan babu wanda annabi adam bai gani ba a ciki sai annabi adam ya hango wani yana kalli sai ya tambaye Allah ya ce man haza ya rab ya Allah waye wannan sai Allah ya ce mai Dawud nabiyun min anbiya illa annabi Dawud ne annabi ne daga cikin annabawan Allah sai annabi adam ya tambayi Allah kam umruhu shekarun nawa zai yi ba duniya sai Allah ya ce mai 60 sana annabi Dawud zai yi shekara 60 ne sai ya mutu sai annabi adam ya ce khalil shi da aka rubuta mai dubu wannan kuma 60 ai yayi karanci sai ce wa habtu lahu 40 min umri ya Allah na kyautar masa da 40 a shekaruna yanzu daga dubu ya koma nawa kenan ya koma ɗari tara da sittin shi kuma daga sittin ya koma nawa ɗari to lokacin da annabi adam ya zo ƙasa bayan Allah ya saukar da shi daga aljanna zuwa doron ƙasa ranar da ya shiga ya cika shekara ɗari tara da sittin sai mala'ika mutuwa ya yi. yana zuwa sai ce sai annabi adam ya ce me ka zo yi sai ce na zo karɓar ranka sai annabi adam ya ce a'a ai da saurana shekara dubu ɗaya zan yi yanzu kuma shekara na ɗari tara da sittin sai mala'ikan mutuwa ya ce a nasita ka manta annaka wahabta arba'ina min umurka ila ibn min abana'ik ka kyautar da shekara arba'in daga cikin ‘ya'yanka ka ba shi shekara arba'in a cikin shekarunka sai manzo Allah ce fa nasiya adamu fa asbaha min tabi'ati bani adam an nisyan kaji inda ni da kai muka gado mantuwa manzo Allah ce annabi adam sai ya manta da wannan tsarin sai ya zama ɗabi'an 'ya'yan annabi adam mantuwa kaji inda muka gado mantuwanmu daga wa kakan wa annabi adam alaihi salatu wassalam to annabi adam ya zo ya shekara 960 ya bar duniya bayan shekara 960 aka samu karni goma a karni goma ne aka samu wadda suwaya ya gusa ya ruka da nasara to a wannan lokaci ne shedan ya dasa wannan gubar kaga sai aka shekara wajen dubu ɗaya da ɗari tara da sittin a duniya ba a shirka sabo ɗaya aka taɓa yi shine zubar da jini bayan saukowar annabi adam doron ƙasa da shekara dubu ɗaya da ɗari tara da sittin shine shekar da fesa guban shirka to daga lokacin da aka fara shirka kenan har yau da ni da kai muke duniya kenan to ne Allah ce kanan nasu ummatan wahidatan da can al'umma ɗaya ce tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tauhidi suke yi ba a taɓa shirka ba ba a taɓa shirka ba a tsawon shekara dubu ɗaya da ɗari tara da sittin tauhidi ake yi a gwara a wannan zaɓar shekan ya samu dama ya dasa gubarsa aka fara shirka a doron ƙasa. fa ba'atha Allahu nabiyyin sai Allah ya aiko annabawa bayan annabi Adam shine ya fara daga annabi Nuh Allah ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di lallai mu inda Allah mun yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan ne min da annabawan da suka zo a bayan annabi nuhu kaga sai nuna annabawa sun zo ne bayan annabi nuhu dalili na biyu shine Allah ce kazzabat qaumu nuhin mursalin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabawa iz qala lahum akhuhum nuhun ana tattaquni a yayin da ɗan uwansa annabi nuhu ya ce wai ba za ku ji tsoron Allah ba ne ba za ku daina wannan shirkan ba saboda ba a fara shirka ba sai a zamaninsa sannan ga hadisin abu huraira wanda imamu al-bukhari ya rawaito sa imamu muslim ya rawaito sa imamu tirmidhi ma ya rawaito sa imamu ibnu majah ya rawaito sa imamun nasa'i ya rawaito sa imamu ahmad ma ya rawaito sa haka imamun baihaqi ya rawaito wannan hadisi haka kuma abu dawud tayalisi ya rawaito hadisin a cikin musnadinsa ranan da mutane za su je neman ceto wurin Allah a wajen annabawa ranar tashin kiyama za a je wajen annabi nuhu annabi nuhu ya bada uzurinsa sai yace izhabu ila nuhin ku tafi wajen annabi nuhu fa nuhan sai mutane su zo wajen annabi nuhu sai su ce ya nuh anta awwal rusulullahi ala wajhi al-ard shine mawallin shahid ya kai annabi nuhu kai ne farkon manzo a doron ƙasa وقد سماك الله عبدا kuma Allah ya kira ka bawa mai yawan godiya gare sa amma tara ila ma nahnu fi amma tara ila ma qad balagna amma tashfa'u lana ila rabbina wai baka ga halin da muke ciki ba baka ga abin da yake riskan mu na bala'i da kunci a yau ba ba za ka nemo mana ceto zuwa ga ubangijin mu ba kaga muhallin shahid ya ce anta awwalu rusulullahi ala wajhil ardh kai ne farkon manzo a doron ƙasa kaga sai nuna bayan annabi nuhu a bayan annabi adam annabi nuhu shine farkon manzo a doron ƙasa duk da yake shehin musulunci malam abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama a cikin littafinsa al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a ya kawo cewa annabi idris shine farkon annabi kafin annabi nuhu sai dai isnadin da ya kafa hujja da shi isnadi ne mai rauni da ittifaqin malaman hadisi ina fata an gane isnadi da yake ingantacce a sabu kutubu tis'a duk rawaito ta shine wannan isnadin bukhari ya rawaito ta muslim ma ya rawaito ta amma wancan ruwayar da ya annabi idris ne ruwaya ce mai rauni kwaran da gaske saboda haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine annabin farko manzo na farko bayan annabi adam alaihi salatu wassalam shine Allah ya turo annabawa bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam mubashirina suna yin bishara ga al'ummansu na alkhairi wa munzirina kuma suna musu gargadi akan shirkan nan da suke yi kada su ƙara yin shirka saboda tun daga wannan lokacin ne duk annaban da zai zo sai ya ce wa mutanensa malakum min ilahin ghayru ba ku da wani Allah koma bayan Allah wajen kaɗaitawa ku kaɗaita shi da ku yi tarayya da shi shi ta imamu hakim a cikin musnadar nasa yake cewa kanan nasu ummatan wahida can fakhtalafu da can kafin zuwan annabi nuhu mutane tsintsiya maɗaurinki ɗaya tauhidi suke yi bayan zuwan annabi nuhu fakhtalafu sai suka samu saɓani wajen waye allansu wasu su bautata wa gunki wasu su bautata wa ɗan Maraƙi, wasu su bautata wa aljanu wasu su ce suna bautan mala'iku amma kuma ba mala'ikun suke bautatawa ba haka haka haka a ita samun saɓani a wajen abin bauta maimakon su kaɗaita Allah sai suka koma suna bautan abubuwa da yawa kwanaki ‘yan brazil sun yi bautan shekar a cikin anniversary abin da celebration ɗin da suke yi suka zo da suran shekan ko da ƙaho a gefensa ko suna rawa wasu suna rawa tumbur wasu kuma suna wato izginanci har sukan siffanta annabawan Allah da siffan wani daga cikinsu sai ya zo aka zo kan annabi isa ko aka nuna wani da cross ana dukan shi da makamancin haka waje ingilanci ake yi har aka zo kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan sun gama wannan bikin sai Allah ya turo musu ne iska da ‘yan kwanaki da wannan bikin sai Allah ya turo iska yana ɗaga mutum ta yi wata da shi ta ga irin abin da Allah ya yi wa adawa kenan ko? lokacin da suka ce man ashaddu minna quwwa wa ya kai mu karfi sai Allah ya nuna musu cewa awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wai ba su san cewa Allah da ya halicce su ya fi su tsananin karfi ba wa kanu bi ayatina yajhadun kuma sun kasance suna sa'in sa da ayoyin Allah fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin Allah ya ce muka turo musu iska kurman iska Ka ga mutum iska ya ɗaga shi sama yi watsa watsa da shi ka je san mutum ƙai da ƙarfi. amma saboda kwarjinin da Allah ya wa ɗan adam za ka ga yana tafiya iska zai iya ɗaukar mota amma su dauki ɗan adam ba amma a nan saboda ukuka ce Allah ke musu sai ya ɗaga su ya yi watsa watsa da su mutum ana tafiya sai ya ɗauko iskan ko kuma mota a kifa mai a kai kaga an watsar da shi kenan saboda wannan fitsarar da suka yi aktalaku mutane suka samu sabani a wajen bauta na ubangiji suka koma suna bautata wa wani Allah yau fa cikin abin bauta akwai hatta shedan ana bautatawa akwai masu bautar shedan idan azumi ya wuce zaka ga sun fito wai suna mai welcome wayana ana wa shedan welcome an saki shedanu to kaga lalacewa ta kai lalacewa ka duba yadda ya yi shimfiɗa shirka aka yi to yanzu sai ya bada matakan farautarsa yanzu an koma haɓarji ana bautatawa da sunan bauta kaga lalacewa ya kai lalacewa bautatawa ruwa an bautatawa wuta an bautatawa rana an bautata abubuwa da yawa mutane sun koma bauta har zuwa ana bautansa sun tsuntsu akwai masu bautan mujiya su mujiya suke bautansa aka yi bautan ɗan maraki aka yi bautan sa ga 'yan indiya bautan sa suke yi ga bautan gopal ga kuma bautan krishna ga bautan krish duka bautan duka haka suke wa'annan bautan kuma duka da sunan wai Allah ne an watsar da bautar Allah subhanahu wa ta'ala shine sai Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya saukar tare da annabawa littattafai nan alkitab anan mufradun ne mudafun ta'ummu bi ma'ana alkutuba Allah ya saukar da littattafai tare da annabawansa babu wani annabi wace Allah subhanahu wata'ala ya ba shi littafi annabi Musa an bashi attaura. annabi Isa an ba sa injila annabi Dawud an ba sa ne zabura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba shi ne al-Qur'an haka Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba bil aka saukar tare da kowane annabi littafi da gaskiya liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi dan yayi hukunci tsakanin mutane a sabanin da suka samu wajen neman Allah ko sabani dan wanda yana bauta Allah kuma yana fada duk wanda yake Allah shi ba Allah bane zai fada da shi su bautan gumaka kaga anan alhukuma ana nufin ne ana nufin annabta liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi dan su yi hukunci na annabtan da Allah subhanahu wataala ya ba su na tsarin dokar Allah akan sabanin da mutane suka samu wajen bautatawa abin bauta ko bayan Allah shi sa Imam Hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa akan cewa mutane sun samu sabari haka kuma imamu abu ja'far razi ya nakalto ruwaya daga abu la'aliya daga ubayy bin ka'ab yana karanta annahu kana yaqra'uha kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu yana karanta ayan nan da takdirin wannan kalman fakhtalafu sai suka samu sabani fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya aiko annabawa suna bishara na alkhairi da aljanna ga al'ummansu kuma suna gargaɗi na azaba da narko na azaba na ubangiji idan mutane suka ƙi bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ruwaya imamu ibn jariri ne tabari ya fitar da shi a cikin tafsirinsa mujalladi ta hudu shafi na saba'in da takwas imamu abdulrazzaq ya fitar a cikin musannaf nasa mujallajin farko shafi na 82 karkashin wannan aya yana fassara shi cewa fa hadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi idni sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani da Allah limakhtalafu a cikin sabanin da waɗancan al'umman suka yi wajen neman waye ubangijinsu wasu suna bautan gunki wasu suna bautan ɗan maraki wasu suna bautan rana wasu suna bautan wuta wasu suna bautan kogi wasu suna bautan teku wasu suna bautan kifi wasu suna bautan sa wasu suna bautan tsuntsaye wasu suna bautan jemagu wasu suna bautan birrai da aladu da makamancin haka to kaga wa'annan duk sun samu sabani a wajen wa za su bautatawa ko ba ta ba Allah ma ana taimakon sa sai Allah shi ke taimako ko kwanaki da aka samu ambaliya ai za ka ga 'yan indiya an nuna mutum ya rike gopal ɗinsa ya rike allansa yana tsallaka kogi da shi to Allah fa ake taimako ha Allah ai shi ke taimakon nan adam ko to yanzu shi yake taimakon allansa sai ya kamata Allah ya dakatar da ruwan ne ko ya hana ruwan shigowa to kaga a nan Allah ya kasa taimakonsa shi yake taimakon Allah to kaga wannan bitin ce zama Allah ba wannan shi ne abin da ya faru da amru na jamo radiyallahu anhu kafin ya musulunta yana da wani Allah da ake kiransa suna Naf gunki ne ya ajiye shi lokacin da manzo Allah ya tura Mus'ab bin Umair ya tallata musulunci a garin Madina matarsa Hindu ta musulunta a lokacin yana da ɗa akwai wato mu'azu daga cikin 'ya'yansa sai suka tallata mai musulunci ya shi ba zai karɓi musulunci ba sai ya je ya tattauna da allansa shi manaf manafin nan yana zuwa sai ya akwai wani yaro ya shigo garin nan da addini kai Allah ina so ka bani amsa addinin nan na gaskiya ne ke daman gunki zai magana sai ya yi shiru sai ce wala'allaka da alayya wai kila kana fushi ne ka ji soko a lokacin ato gunji ai baya magana wai yace kila kana fushi ne da ni a lokacin kana fahimta kaga a lokacin kwata-kwata bai san ma me yake yi ba sai ya ce kila kana fushi ne na haka sati daya ai ko shekara ya bashi zai magana ba zai magana ba yaransa kuma suna laɗe suna kallo sai suka zagayo da daddare sai suka ɗauki allon sai suka jefa shi a bula da gari ya waye ya zo zai nemi albarkan Allah da safiyar wayewar gari sai ga Allah bai ga Allah ba ya duba ya duba can sai hango Allah abola sai fashe da kuka ya ce Allah wallahi ka san ani ne maka wannan abun ba kuma wallahi da na san wanda ya maka wannan abun da na yi maganinsa? sai ya ɗauki Allah ya masa wanka ya fesa mai turare ya ce ka san na yi kokari amma duk ranar da na samu wanda ya maka wannan ta'asan zan yi maganinsa. to yaran suna laɓe suna kallon sa da gari ya waye sai suka ƙara ɗaukan allan cikin dare suka jefa shi a bola a'a da gari ya waye ya zo neman albarkar Allah sai ya game ga Allah ba kai Allah na yana ina ne sai ya hango Allah a bola kuma ya fashe da kuka yace Allah kai ka san dai ba san wanda ke ma wannan aikin ba da na san wanda ke ma aikin nan da na yi maganin sa sai ya wanke allah ya fesa mai turare sai ce to Allah ka san nayi iya kokari na ko to ba takobi ne wanda ya zo ɗauke ka kai maganinsa wato ka san shirka bala'i ne sai ce na yi iya ƙoƙari na tun da ana ganinsa ga wuƙa takobin nan ka maganin wanda ya zo yaran kuma suna kallonsa ‘ya'yansa ne da suka wannan a lokacin su musulmai ne da suka tashi tun da ya ajiye takobin sai suka ɗauki allah sai suka tusa shi a bakin kare matacce kare wanda ya mutu mushen kare a bolan suka tusa can a cikin bakin mushen karen aka ajiye wukan a gefe da ya zo ya kalle shi ya ga kan cikin mushen kare da kuma wukan a gefe ce kai wannan bai cancanci ya zama Allah ba ya ce tun da baya iya kare kansa sai ya dawo sai ya musulunta kaga yaransa sun taimake shi ya musulunta ko shine aka kashe shi a yakin wato a yakin uhudu a nan aka kashe shi azala ce ya gansa a tafiya da kafansa a aljanna yake kya wa 'ya'yan saboda yaran sun hana shi ya ce ya ce manzala ce to ku kyale shi kila Allah ya ba shi shahada kuma ya samu shahada to sai na Umar yake ba da labari a lokacin a jahiliya ce yunwa ta yi yunwa akwai wani Allah jazino da ake irin wannan dabinon da ake a Madina da ake yin shi kamar tunkuza za ka gan shi an yi shi an daka shi to irin wannan to a lokacin sai su sassaka Allah da gunki na dabino ya ce yunwa ta yi yunwa a abinci a daji sai ya kalla Allah ya ce wallahi yunwa ce Allah ka hakuri sai ajal hannun ya ci yunwa ba ta yi yunwa sai ya ƙara cire ɗaya hannun ya ce Allah ka yi hakuri wallahi yunwa ce ta samu aka ba wallahi ba ran taɓa ka ba ya ƙara ƙancalo hannun ya ci a can sai aka cire kai Allah to ka san yunwa fa ba ta san mutum ba sai aka cire kan can daga baya aka cinye Allah ma gaba shi daya ya ce to idan ya tuba da wannan sai ya yi dariya an cinye Allah to ai kaga Allah bai san ya zama Allah ba kenan bai ko tun an cinye Allah to kaga wanne kuma zai yi bautar kaga babu abin bauta kenan to wannan yana nuna kenan kwata-kwata mutanen nan ba su san abun bauta ba to shi yasa yake cewa a wannan lokacin Allah subhanahu ta'ala sai ya turo annabawa su muminai wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba su addinin musulunci fa hada Allahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da mu musulmai lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idni akan abinda kristoci da yahudawa da buddhism ko da eh, confucius shine confucius da sauran masu bautan a ƙasa suka samu saɓani a kansa mu sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga addinin musulunci bi iznihi da izinin Allah izin anan a shar'i addini al'amur izini na Allah na shari'a na umarni na doka ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake so mutane su bautata masa akai kai mu ni da kai Allah ya shirya da mu akan haka shi imamu da razzaq yake cewa arwayan abu huraira aya qala nabi sallallahu alaihi wa sallam man dan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da Allah yansa yace nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamah mu ne na ƙarshe a zuwa a duniya kuma mu ne ɗan farko zubin farko masu shiga aljannan farko mu ne al'ummansa hadithin imam muslim man Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asa an kunu tulusu alil janna ina fata a ce ku ne ɗaya bisa ukun ‘yan aljanna abai suka yi kabara Allahu akbar mu al'ummansa mu ne ɗaya bisa ukun ‘yan aljanna yake har haka an takunu sulusai alil janna ina fata a ce biyu bisa ukun aljanna ku ne a cikin masu shiga aljanna biyu bisa ukun ‘yan aljanna al'umma manzo Allah ne bal sai manzo Allah ce sahabbai suke kabara Allahu akbar sai manzo Allah ce arju an takunu nisfa ahlil janna yace mu al'ummansa a cikin ɗan aljanna mu ne rabin ɗan aljanna sauran rabin sauran al'ummomi tun daga annabi adam zuwa annabi isa su ne rabin mu ne kawai rabi ɗan aljanna kaga ba karamin albarka bane ko al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne na ƙarshe kuma mu ne ƴan farko da za mu shiga aljanna auren mu muka zo a ƙarshe mu za mu riga sauran annabawa sauran al'umman annabawan shiga aljanna saboda mu za mu shiga tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowane annabi tare da mabiyarsa akwai annabin da zai zo ba wanda ya imani da shi manzo Allah ce wa nabiyyun laysa ma'ahu ahadun hadisin ukasha bin mihsan akwai annabin da zai zo duniya a zai zo gobe kiyama a gaban Allah ba yi da mutum ɗaya da ya yi imani da shi duk kowa ya ki shi kaɗai zai zo tilo a gaban Allah to kai ka ma gode wa Allah mutum ɗaya mutum biyu mutum uku sun saurare ka don kana faɗin gaskiya annabin Allah za ka ce ba da ikhlasi ne ko ko za ka ce yi da tsoron Allah ne ko ko za ka ce ba yi da hikima ne wajen wa'azi duk wannan Allah ya kinsa masa amma ba wanda ya yarda da shi har ya gama wa'azinsa har ya koma ga Allah ya mutu ba wanda ya imani da shi ka duba annabi nuhu ya shekara sama da dubu ɗaya a duniya amma Allah ya ce wa ma ma'ahu illa kale wa'anda suka yi imani da shi ɗan kaɗan ne malaman tafsiri suka yi ta ƙoƙarin faɗin adadin wanda ba a samu hadisi ingantacce ba wanda manzo Allah ya faɗa adadin su amma dai in an ce kaɗan mutumin da ya shekara sama da dubu ɗaya ka san a ce kuma ɗan kaɗan suka yi imani da shi a ƙaramin jarabawa ba ce a da'awarsa kawai ya kira mutane a shekara ɗari tara da hamsin yana da'awa kawai amma ba wanda ya imani da shi sai ‘yan kaɗan sannan Allah ya zo ya halaka su sannan bayan na ya ci gaba da rayuwa sannan Allah zai karɓi Ba ya shekara arba'in kafin ya zama annabi ko sannan ga shekara 950 kadan kada ya zama na dubu ba shekara na goma sannan bayan haka ya ci gaba da rayuwa kafin Allah zai karɓi ransa to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce na hannu awwalun nasi dukunan aljanna mu ne farkon mutanen da za su fara shiga aljanna al'ummansa بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم جد yake su al'ummomin da suka shuɗe an ba littattafai gabaninmu mu ma an ba mu shine ne alƙur'ani mu kuma mun zo bayansu فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه sai Allah ya shiryar da mu zuwa gaskiya shine addinin musulunci akan abin da su suka samu sabani na wajen neman abin bautansu fa hadha al-yawm alladhi ikhtalafu fihi fa hadana Allah lahu wannan ranan da suka samu sabani na bautan Allah a ciki mu sai Allah shiryar da mu cikin sa wace rana kenan shine ranan jama'a fa nasu lana fihim taba'un mutane dai suna bin ne fa lil Yahudi. gobe na yahudawa ne wa ba'da gadin lil nasara bayan gobe kuwa na kristoci ne su ne nasara yau juma'a namu ne amma ne Allah ya ba su sai suka samu tsakani ranan da ya fi falala da za su zaɓa su ci gaba da bautan Allah sai suka ƙi yahudawa suka zaɓi asaba nasara suka zaɓi lahadi mu kuma Allah ya datar da mu muka zaɓo mai juma'a kuma a juma'an na aka halici kakanmuwa annabi adam a cikin ranar juma'an aka shigar da shi aljanna a cikin ranar juma'an aka fitar da shi daga aljanna a cikin ranar juma'an aka dawo da shi doron ƙasa a ranar juma'an ya mutu a ranar juma'an za a yi tashin tsiyama. shi ta sai Allah ya zaɓa mana juma'a juma'an kuma sai Allah ya ajiye mana akwai wata sa'a duk bawan Allah da ya roki Allah a cikin wannan sa'ar Allah ya karba kawai ka jira ranar biyan bukata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan la'asar ne kafin faduwar rana in aka idar da la'asar ka zauna a inda kake ka ci gaba da addu'a har rana ta faɗi to confirm ka dace da wannan sa'ar duk addu'an da kai a wannan lokacin Allah ya karba Allah ya jarace ka ne da ɗa baya ji kangararre yana wahalar da kai kintaci wannan ranar ranar juma'a bayan la'asar ka dinga addu'a ka dinga kuka kana gaya wa Allah ka gani Allah zai maka juma'a ya ce maka ko to sura akwai wata rana kuma laraba ina fata an gane sai ka kintaci laraba ka kintaci ranar laraba ka kintaci ranar laraba ranar laraban bayan azahar kafin la'asar hadisin jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roki Allah ranar litinin tsakanin azahar zuwa la'asar Allah bai bashi ba ya ƙara kintatan bayan azahar zuwa la'asar ranar talata ya roƙi Allah Allah bai bashi ba ranar laraba daga azahar zuwa la'asar ya roƙi Allah sai Allah ya bashi Jabir ya ce tun daga ranar idan ina da wata bukata ina neman abu a wurin Allah sai in kintaci ranar laraba bayan azahar zuwa la'asar sai in roƙi Allah daga wannan lokacin zuwa la'asar in dai ne addu'a sai na ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bani wannan abu wannan hadisi Imam al-Baihaqi ya rawaito sa har Ibn Taymiyyah yake cewa ba dan Jabir dan Abdullahi ya faɗi wannan maganar cewa ya faɗi cewa shi idan ya addu'a ya kintaci ranar laraba daga azahar zuwa la'asar Allah subhanahu wa ta'ala yana ba shi abin da yake nema da sai ya ce khususiya ce ta ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yanzu ya gano cewa ba khususiya ba ne duk wanda yake da wata bukata ya kintaci ranar laraba daga azahar zuwa la'asar in ya roki Allah Allah zai ba shi ranar da muka karanta wannan hadisin a wannan masallaci akwai wani bawan Allah bayan sati biyu ya kira ni ya ce malam da na ji wannan hadisin ka yi bayani ina da wasu bukatoci guda uku sai na bar ranar laraba ana sallan azahar sai na zauna a masallaci na dinga roƙon Allah akan waɗannan ababen guda uku zuwa la'asar ya ce wallahi malam na kira ne in tabbatar maka Allah ya bani wannan abu to kaga nan limithli hadha falyamal al'amilun kaga yanzu wannan ya fi wannan boka ku caki da zaka je ka bashi kuɗi ya ce ba kuɗin ba imanin ba biyan bukata ya ce ma ka je ka yanka sa na dubu dari takwas kuma shi zaka ba kuɗin ya siyo sam kuma sam ma mai kala bulu eh zai ce ma bulun sa za a yanka eh saboda haka kai kuma baka da kuɗin da zaka siya bulun sa sai dai ka ba da kuɗin zai ce ma aljanu ka su kawo a ina a Nijar a Nijar ɗin ma a can ƙungurumin daji wani sahara sai ka bada kuɗin ya ci ko miliyan uku ko makamanci haka a banza kuma ba biyan bukata kana da damuwa shin tashi ranar jima'a ba Allah asar ka gaya wa Allah ka gani kana da damuwa jima'a ta ce ko shin tashi ranar ne laraba bayan azar zuwa la'asar da yawa Allah ka gani ka gani Allah zai maka ina fata an gani kana da bukata kintaki lokacin buɗe bakinka ka ɗaga annu ka yi addu'a ka gani ne Allah zai maka wannan su ne lokutan da ya kamata musamman a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu'minai zuwa ga wannan saɓanin. da suke suka fada a ciki shine wani yini za su karba yahuda suka karba asabar nasara suka zaɓi ne lahadi mu kuma muka zaɓi ne juma'a Allah ya shiryar da mu shine manzo Allah yake cewa wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki mi kake kaga mu nan Allah ya ga daman shiryar da mu ya bamu wannan tagomashi albarka mu duka albarkan da Allah ya bana a na ranar juma'a shi sa aka ce mu yawaita ne salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren juma'a da kuma ranar juma'a wannan juma'a manzo Allah ce duk mutumin da ya mutu ranar juma'a ana masa kyakkyawan zato dan aljanna ne kaga duka wannan goma shin wa aka ba mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma gashi nan kai in aka ce ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga kaman sai ka dinga jin yashin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ga manzon Allah ya maka fighting a wurin Allah ka samu duk wani alkhairi duk wani albarka da take tunkaho da shi a yau dalilin fighting inda da manzon Allah ya maka shi a wurin Allah ne to me yasa ba za ka raya sunnan manzon Allah a ganka ko ina sunna ba Allah ya shirya da mu an ce lokaci yayi za mu takaita a nan idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura akan wannan insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. ce ana eh ana yi al wajibi ne saboda manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a sallah shine salatu ibrahimiyya idan ka yi to ka yi kuskure saboda haka sallar ka tana da jibi Allah ya ba mu ikon gyarawa sai dai wani lokaci matsalar shine limamanmu su ma suna shaf shaf saboda haka za ka ga idan an zo jan mutane mafi galibi mun fi son shaf shaf a sallah sai ka ga mutum har yana duba minti nawa aka yi sallah amma zai iya tsayawa minti awa ɗaya yana labari amma ba zai ce a ɓata mai lokaci ba amma hayar duk daɗe wani manya minti goma a sallah ko to kaga a wannan shi ne kamata mu yi haƙuri don mu samu yardan Allah Allah ya samu dace

alaƙa yana da iskokai a tattare da shi za ka ga za su dinga dagula masa lissafi a wajen sallah ka ga mutum in zai yi kabbara sai ya yi so talatin ya birgi kabar bari kawai abin da za ka sa wa zuciya zuciyarka saboda shedan zai sa maka wasu wasi in ka ce Allahu akbar in ya ce baka yi baka ce nayi kai fuska kawai shi ce nan ka huta nayi baka yi ba nayi ba shi ce ne shi ne saukin na'am Barau ɗan Azib yana daga cikin sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ake masa kinaya cewa ga na farko dai yana da hadisai daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Na biyu kuma yana daga cikin waɗanda ake cewa gwaraza ne a wajen yaƙi don ya kashe kusan mutane dubu kuma ya yi tsawon shekaru a duniya don ya rasu ne shekara ta saba'in da biyu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya ja shekaru ko eh bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina ya rasu a shekara ta saba'in da biyu kaga ya shekarunsa ya ja a duniya eh, eh to gaskiya ne wa'anda suke yin waya sun zo wajen karatu kada mu manta cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim ya ce innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku na cutuwa a masallaci duk abin da zai cutar da dan adam yana cutar da mala'iku kaga yanzu da ka zo ka zauna ka saurari karatu mala'iku ne fa suka kewaye mu anan gabaki ɗaya mu har zuwa sama ta ɗaya haka manzo Allah ce dukkan mu mala'iku sun kewaye mu Allah sai ya sa mana natsuwa sai ya sa mana wato wato natsuwa rahmatsa sai ta buɗe mu har sai an gama abin da ake yi na karatu muna gamawa sai su koma wajen Allah Allah ya ci. su sanin halin da ni da kai muke ciki amma Allah ne zai tambayi mala'ikun ya kuka basu sai su ce kai mun basu suna kwaɗayin aljanna sai Allah ce sun ga aljanna sai mala'iku su ce kai Allah ba su ga aljanna ba sai Allah ya ce me kuke gani da sun ga aljanna sai mala'iku su ce ai da sun fi kowa jajircewa wajen neman aljanna sai Allah ya ce me kuma suke neman tsari sai su ce wuta Allah ce sun ga wuta sai su ce a'a Allah ce me kuke gani da sun ga wuta sai su ce wa Allah ai da sun fi kowa nisantan aikin da zai kai su zuwa ga wutan jahannama sai Allah ce ina shaida muku duk ba ya musu sai wani mala'ika ya ce ya Allah a cikinsu akwai wani maula ya zo yi ya zo an ce alhaji wane ma yana zuwa da distinguish wani da honorable wane da injiniya wane suna zuwa nan masallacin sai ya zo ya raba idan aka ɗan gama tafsiri ya ce to a a dan mai wani abu sai Allah ce bihi kadi ghafartu lahu shi ma dai na yafe masa humul qawm la yashqa bihim jalisuhu duk wanda ya rabu inda ake karantar da alkur'ani baya taba taɗewa duk na yafe musu to kaga amma banda kai idan ka cutar mala'iku za su daina maka addu'a su wa'annan fa aikin su kawai kenan sannan akwai wani kaso na biyu daga cikin mala'ikun su kuma suna masallaci tun da ka zauna suna cewa duk kanmu nan suna kiran sunan ɗayan bayan ɗaya a cikinmu yana cewa Allah ka gafarta wa wani ka ji kan wani Allah ka yi kaza malam yu'zi matukar baka cutar ba to ka fara waya ya ya ya wani ya ji ya kalle ka ya ji haushi ka ga ji haushin ka ko ka cutar da shi ko to yanzu sai mala'ikun su daina maka addu'a waye asara shi Eh, shi ba za ka kai kai ba eh, <laughs> shi dai shi wanda ya yi Allah ka shirya da mu su ma masu yi Allah shirya su kuma kada Allah ta haramta musu ka tausaya musu kila don masu san da wannan ba amma dai ka kiyaye a gidanka kana sa doka kuma kana cewa abu dokanka ko to nan dokan Allah ne saboda ɗakin Allah ka shigo ka bi dokar Allah duk lokacin da ka shigo masallaci ka sa wayanka a silent ko kuma ka kashe shi ko ka sa shi a flight mode ga wannan ka ce ka ba Allah ka ba Allah ne duk wanda zai kira ka ba zai same ka ba unreachable nan in ka gama lokacin Allah ne in ma arziki ne Allah shi zai baka wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah shi ke azurta wanda ya ga dama ba tare da iyaka ba wato aka bani labarin wani bawan Allah wato na ce Allah Allah ce Allah Allah ne ya zo ne shi damuwarsa dubu goma ya zo kawai yake ya Allah dubu goma ya Allah ina son dubu goma wani kuma bawan Allah da ya zo ya gan shi yana ta Allah dubu goma sai yake kai ka shiga ba moji sai ba shi dubu goma kaga Allah Allah kenan ko ba ya roƙa ba Allah ya bashi ko bai bashi ba to shi ya ga shi bukatar shi ba ta dubu goma bane yake to ga dubu goma ya tashi to shi a nashi tunanin kada ya ga ubangijin a ishi yana neman mai yawa a iya tunanin dan adam to tun da ka san mutum in ya nema mai yawa za ce a ah, tun da kaza ka nema mai yawa ba za a baka ba ba za a baka kaza Allah ba haka yake ba arzikin Allah yake da mutane da aljanu idan ka za su taru a fili guda ɗaya kowa a cikinmu tun daga farkon duniya zuwa yanzu a taru da mutane da aljanu a roƙi Allah abin da ake bukata Allah zai ba kowa a cikinmu bukatarsa bai rage arzikin da ke wurin Allah ba ta manzo Allah ce face kamar yadda allura idan an tsoma shi a teku abin da ya ɗago shine abin da Allah ya ba dukkanmu ragowar da ke cikin teku shine abin da ke cikin arzikin Allah kaga kenan Allah bai ma san ya bada ba kai ne in kana bada kana tunanin talauci ko to Allah ya fi karfin wannan sai shi yake badawa saboda haka Allah ya ba mu lokaci yayi abinda muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana ya Allah muna roƙonka akwai wasu bayan Allah da suka suka ce a sa a cikin addu'a saboda haƙoƙinsu ya rataya a wajen wasu bayan Allah kuma sun ƙi ba su haƙoƙinsu ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatan bayan Allah nan ka ba su haƙƙinsu ya dawo zuwa ga hannunsu waɗanda suka yi don zalunci ya Allah ka sa musu tsoronka a cikin zukatansu su kawo haƙƙin bayan Allah su ba su dukkan ma'ana kowa na da wata bukata na alkhairi a zuciyarsa ba wanda ya sani sai Allah ya Allah kowa a cikin nan ka biya masa bukatunsa na alkhairi duniyarsa da lahira dukkan mu anan kowa na da wani abin da yake jin tsoronsa na sharri ya Allah ka kare mu ga baki mu daga dukkan sharri kamar yadda ka kare makka da madina daga sharrin duniya da lahira ya Allah muna roƙonka yadda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri ka tara mu a wannan wuri ka tara mu a cikin firdausin a'ala ya Allah muna roƙonka wannan wata mai alfarma wannan wata mai albarka ka sa mu daga cikin yantattun bayinka daga wutar jahannama ibadun nan da muke ya Allah ka karba mana ka tausaya mana ka karba mana ba waye zai karba mana ya Allah mun tuba ka yafe mana mun tuba ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kalle mu da idan rahama ka sa mana alkhairi a cikin rayuwar mu gabaki ɗaya ya Allah ka kalle mu da idan rahama dukkan wani sharri ka kare mu da shi da zuriyar mu gabaki ɗaya da da mu da shugabanninmu da wannan al'ummar da muke rayuwa ya Allah ka kare mu daga dukkan sharri wa'annan shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannunsu kar ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah muna roƙonka ka sa mu zama mabiya mafi alkhairi a gare shi. wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida a aljanna kai albarka ga zuriyarsa kai albarka ga dukiyarsa ya Allah yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa dukiyar wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙon ka mu ma kai mana ta tagomashin arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima irin wanda ya ko fiye da haka da mu da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka karɓa rayukan mu ya Allah kana ne yadda da mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk